كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد wannan shine darasi na goma sha biyu daga cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin juma'a na afd da ke layin babban dodo a makera kaduna south na jihar kaduna najeriya kuma muna cikin watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in ɗaya hijiriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sada mu da alkhairan da yake cikin wannan wata kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikin bayin shi yantattu waɗanda Allah yake yanta su a kowane wata daga cikin a kowace rana daga cikin waɗannan kwanaki na watan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da mu ya karba ayyukanmu ya ba mu haƙuri da juriya wurin bauta ne innahu waliyu dalika wal qadiru alai insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga aya ta 23 mun karanta aya ta 22 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara magana akan matan da aka haramta mu aura Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba ukum minan nisa Allah ya ce kada ku auri matan da iyayenku suka aura illa ma kad salafa sai dai abin da aka yi a lokacin jahiliya ma'ana bai halatta mutum ya auri matar da baban shi ya aura sai dai kafin zuwan musulunci lokacin ana kafirci ana duhun jahiliya da bakin kafirci da bakin jahiliya a wannan lokaci shine sai mutum a cikin al'adar larabawa da mutanen madina da mutanen makka sun kasance sukan aure matan da iyayensu suka suka bari to wannan lokaci ne na duhun kafirci da duhun jahiliya kafin zuwan hasken islama Allah ya ce innahu kana fahishatan wannan aure alfasha ne wa makatan kuma abin ki ne wa sa'a sabilan kuma hanya ce wacce ta munana wannan aya mun karanta ta mun fassara ta da yake wasu malamai sukan fassara wala tankihu ma nakaha aba'ukum sai ce ma dinnan masdariya ne kaman irin yadda ya zo a cikin alkur'ani wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha sai Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha kaga ai kalmar ma ma'ana kalma ce wacce ba a yin ainihin ba a amfani da ita ga mai hankali man ita ce kalmar da ake amfani da ni hankali amma nan wurin sai Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha sai su malamai suka ce ma dinnan masdariya ne kenan sai zama wa nafsin wa taswiyatiha Allah ya rantsuwa da rai kuma Allah ya rantsuwa da halittar ran kamar yadda ya zo a cikin suratul balad Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa walidin wa ma walada kenan wa walidin in an fassara maɗin masu masdariya sai ya zamo walwilada kenan to ala ayi hal su malamai suka ce wala tankihu ma nasaha aba ukum ai wala tankihu nikaha aba ikum ma'ana kada ku dinga yin auratayya irin auratayyan iyaye da kakanni na lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci a lokacin jahiliya da akwai auratayya da ake yi iri-iri wanda musulunci bai yarda da shi ba irin sa auren mutu'a irin sa auren da ake cewa nikahu shigari irin auren matar mahaifi irin cin gadon a matan wa ko kani irin wa'annan ɗabi'u wanda nikahul jahiliya shine wala tankihu nikaha aba'ikum kada ku yi aure irin auren iyayenku da suke yi na lokacin jahiliya na kafirci to wannan ma fassara ce amma abin da yawancin sahabbai suka fassara ayan shine yadda Malam abubakar mahmud gumi ya fassara ya ce wala tankihu ma ya ce bi ma'ana man man nakaha aba ukum kenan kaga ana magana ne akan ainihin wannan siga na man al'aqil cewa matan mahaifi ba a aurensu kuma ɗabi'a ce ta baƙin kafirci da baƙin jahiliya a yau za mu tashi a aya ta 23 a inda Allah ya ce hurri mata alaikum ummahatukum malam bismillah أعوذ بالله وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة بفتح الخاء وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة بفتح الخاء وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخرى الدين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما جزاك الله خيرا وحسبك yace hurrimat alaikum ummahatukum anan wurin Allah subhanahu wata'ala zai ambato mana matan da ya haramta mu aura banda wacce ta farko matar mahaifi Allah ya haramta mu ka auri iyayenku mata an tanke ohunna bai halatta mutum ya auri mahaifiyar shi wa kazalikal jaddatu in aka ce mahaifiya to kakanni mata su ma sun shiga min kibalil abi ta bangaren uba ma'ana mahaifiya to kakanni bangaren uba da bangaren uwa tunda al'umma hatu kaga wannan ana nufin mahaifiya da mahaifiyarta da mahaifiyan mahaifiyarta a tafiya to sai malam ya ce to hakan nan kakanni bangaren uba su ma sun ɗauki hukuncin domin ayar ta faɗi umma hatukun ɓangaren uwa ne to shi sai ainihin ayar sai malam ya ce to hadda bangaren uba ake nufi wanda yake ta haƙiƙin uh, ainihin littafin raddul adhan da ya idahul ma'ani sai ya rubuta awul um a cikin bracket wannan ba daidai ba ne babu bukatan ainihin ai ƙarin wannan kalma a cikin maganar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi saboda maganar da malam yayi tana kan hanya daidai take ɗari bisa ɗari dan ummahatukum to bangaren uwa ne wa kadhalika to bangaren uba ne to ba bukatan a ce awul ummu kuma wannan ainihin rashin fahimtar a usulubin malam din ne wa banatukum hakan nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku auren 'ya'yanku mata wa shamalat banatul auladi to kaga ƴaƴa mata sun kunshi ƴaƴan wa shamalat banatun wa insafalna kaga wannan ya kunshi ƴaƴa mata har zuwa ƙasa ma'ana ƴaƴanka mata da ƴaƴan ƴaƴan da ƴaƴan ƴaƴanka mata da jikokinka mata ta ɓangaren maza da ɓangaren mata duka inda aka ce dai wannan mace ce wacce ita kai ka haife ta ko kai ka haifi mahaifinta ko kai ka haifi mahaifiyarta duk sun shigo cikin banatukum wa akhawatukum hakan nan Allah ya haramta muku auren ƴan uwanku mata min jihatul abi ko ɓangaren uba ne awul ummi ko ɓangaren uwa ne wa tukum hakan nan Allah ya haramta muku auren gwaggwanninku ai akhawatu abaikum ma'ana yan uwan iyayenku maza aw wa'azi ajdadikum da yan uwan kakanninku wa hala wa khalatukum Allah ya haramta muku auren innoninku ma'ana akhawatu ummahatikum yan uwan iyayenku mata wa jaddatukum da yan uwan kakanninku mata wa banatul akhi hakan nan Allah ya haramta muku aure ƴaƴan ɗan uwanku ɗan uwanka namiji bai halatta ka auri ɗar shi ba wa banatul ukti ƴaƴan yar uwarka mace ƴar uwarka mace bai halatta ka auri yarta ba wa yadkhulu fihinna auladuhum to hakan nan ka gani da ƴaƴansu su ma ma'ana ba za ka auri yar ɗan uwanka ba ba za ka auri jikar ɗan uwanka ba ba za ka auri yar yar uwarka ba ba za ka auri jikanyar yar uwarka ba wa ummahatukum hakan nan iyayenku mata allati arba'anakum waɗanda suka shayar da ku nono to su ma ba za ku aure su ba duk mata da ta shayar da kai nono qabala istikmalil haulaini kafin ka kai shekara biyu walau bi masatin wahidatin inda malikin wa abi hanifa kai ko da tsotso ɗaya ne kai a wurin imam malik da al'imamu abu hanifa wala budda an yakuna kamsa rabu'atin inda shafi'i ba makawa sai idan an sha har sau biyar a wurin al'imamu shafi'i kenan kama bayyana wul hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi kaga wannan yana nuna shek abubakar mahmud gumi kamar yana rinja da abin da ya zo a cikin hadisi kenan akan abin da yake a mazhabar malikiya kuma wannan shine abu da ya fi tabbata wa aka akhawatukum min ar-rida'a hakan nan Allah ya haramta muku 'yan uwanku mata waɗanda kuka sha nonon mace ɗaya da su wa yalhaqu bidhalika bis sunnatul banatu minha hakan nan sunna ta tabbatar da cewa ƴaƴan ƴan uwanku mata da kuka sha nono daya duk ya shiga cikin wannan hukuncin wa hunna man arba'at hunna mawtu'atuhu dan haka abinda ake nufi a nan wurin shine duk mutumin da ya sadu da mace ta haihu ka sha nonanta to ya zama da wannan nonan ai shi mijin shi ne sanadin wannan nonon saboda haka duka 'ya'yan shi mata sun zama muharramai a gare ka wal ammatu da gwaggwanninsu wal khalatu da innoninsu wa banatul aki da 'ya'yan 'yan uwansu wa banatul ukti min ha da 'ya'yan 'yan uwansu mata li hadisi dan ya zo a hadisi ya haramu minan raba'i ma ya haramu minan nasabi duk abin da ka san dangantaka ta uwa ɗaya uba ɗaya na haramtawa to shan nono ma yana haramtawa Rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim suka ruwaito wa ummahatu nisaikum Allah ya haramta muku ku auri surukanku mahaifiyar matarka wa raba'ibukum Allah ya haramta muku ku auri agololinku jam'u rabiba wa hiya bintu zawja ita ce yar matarka min gairihi wacce ba kai ka haifa ba ba kai ka haife ta ba allati fi hujurikum agolanku wanda matanku da kuka aura suka zo muku da agola gida turabbuna hunna waɗanda kuke renansu a gidanku sifatun muwafiqa lil ghaibi wannan da Allah subhanahu wata'ala ya ce allati fi hujurikum wannan an ba da siffan agolan da ba za ka aura ba agolan da take gidanka domin sifa ce da tafi muwafaka da abin da yake galibi domin galibi mutum idan ya auri mace tana da ya za ta ɗauko ma yar nan ta zo da ita domin ta riƙe ta anan gidanka to wannan shi yasa aka ce agololinku da suke gidanku amma fala mafhuma laha ba ana nufin cewa agolar da ba ta gidanka ko kuma yar matarka da ba ta gidanka za ka iya aura ba a'a ko ta zo da ita ko bata zo da ita ba ainihin bai halatta ka auri yar matarka min nisa'ikum lati da khaltum bihinna daga matanku da kuka tare da su matukar ka auri mace kuka tare to shikenan ana kawo amarya kuka tare kuka kwana ɗaki ɗaya shikenan bai halatta ka auri yatta ba a jama'atu muhunna matukar kun haɗu a ɗaki guda ya zama na kun kulle kofa to ko ba ku komai ba shikenan bai halatta ka auri wannan 'yata ta. fa in lam takunu da haltun bihinna idan ba ku tare da iyayen ba fala junaha alaikum to babu laifi gare ku fi nikahi banatihinna ku auri ƴaƴansu idan faraktumuhunna idan kun rabu da su wa halailu azwaji ma'ana wa halailu ma'anan halailu shine azwaj matan abna'ikum ƴaƴanku maza alladina min aslabikum danka namiji wanda ka haifa bai halatta ka auri matar da ya saki bi khilafi man tabannaytumuhu sabanin ƴaƴan da kuka yi adopting idan ɗa ka yi adoptin ɗin shi ne tabanni kenan ba kai ka haife shi ba ka ɗauke shi riko ne yake amsa sunanka a matsayin sonin ɗin shi to wannan in yi aure ya rabu da matan za ka iya aura falam falakum nikahu halailihim ya halatta ku aure matan ƴaƴan da ba ku kuka haifa ba wa amma halailu abina'ir rada'i amma matan ‘ya'yanku wanda suka sha nonon matanku fa'ulima taharimuhunna bi sunna nan wurin hadisi ne ya tabbatar da cewa haramun ne mutum ya aure a matar ɗan da ya sha nunan matar shi don ka zama mahaifin shi wa an ta jima'u bainal uktaini hakan nan Allah ya haramta mutum ya aure ya da kanwa ko hasana da usaina duka ya aure su min nasabin ya da kanwan nan na dangantaka ne aura ba'in bin nikahi ko kuma ya da kanwa ce wasu sun sha nunan mace daya ya hada su da aure wa yulhaqu bihima bis sunnati al-jam'u bainaha wa bain ammatiha hadisi kuma ya hada da wannan cewa bai halatta mutum ya auri mace ya auri gwaggwanta aw khalatiha ko ya auri mace ya auri innatta wa yajuzu nikahu kulli wahidatin ala ala infiradi ya halatta mutum ya auri kowace daban yana aure da mace idan zai auri innatta to sai dai in ya rabu da ita amma ba zai hada su kishi ba idan ya hada ya da innatta ko ya da gwaggwanta ai ya bata zumunci wa mal wa mulkuhuma ma'an wa ya wahida hakan nan kuma ya halatta mutum ya mallaki ya da kanwa amma kuma in suna nan a matsayinsu na bayin shi to baya halatta ya dinga saduwa da su dukansu su biyu sai dai ya sadu da ɗaya ɗaya kuma tana nan a matsayinta na baiwa idan har ya buƙaci ɗayan to sai ya haramta wa kanshi waccan yadda ba zai ƙara kusanta ba kusantanta ba sannan yake iya komawa ga ‘yar uwarta, illa ma ka salafa lafafin jahiliya sai dai abubuwan da aka yi a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci min nikahikum ba'd ma zakara na cewa kun riga kun taba yin irin wayannan auratayyan a lokacin kafirci fala junaha alaikum fihi nan ba ku da laifi dan kafin zuwan musulunci ne inna allaha lalle allah kana gafuran ya kasance mai yawan gafara ne lima salafa minkum ga abin da ya gabata daga gare ku na laifuffuka kabalan nahayi kafin a hana rahiman bikum allah ne matukar jin kanku ne fama akhadakum bi dhanbin fima madha qabla an-nahyi kaga Allah bai kama ku da laifin da kuka yi ba ya wuce kafin ya hana wannan laifi ko kuma kafin a saukar da hukunci akan wannan laifi to Allah baya kama ku da shi wannan aya da muka karanta ta kunshi matsaloli da dama a mun fara bin fassaran ayan kalma da kalma kamar yadda yake al'adarmu in mun zo muna karanta littafin raddul azhan ila ma'anil qur'an kuma muna fassara shi kalma kalma aya aya dalla dalla to amma in muka ƙara dawowa muka ɗauki ayar daga farko za mu iya ganin wa'yansu fa'idoji da za mu iya fitarwa na farko mata alaikum ummahatukum Allah ya haramta muku auren iyayenku mata kaga wannan abu ne wanda Allah ya haramta shi da dangantaka wa banatukum ‘ya'yanku dangantaka ne, wa akawatukum ‘yan uwanku dangantaka ne, wa ammatukum gwaggwanninku dangantaka ne, wa khalatukum innoninku dangantaka ne, wa banatul akhi dan ‘ya'yan ɗan uwa dangantaka ne, wa banatul ukhti a ‘ya'yan uwarku mace wannan ma dangantaka ne, sannan a wa'annan guda bakwai kenan na lissafta wa'annan mata guda bakwai Allah ya haramta su ne ta hanyar dangantaka to sai kuma ɓangaren a surukuta to Allah ya haramta wa'ansu mata saboda surukuta ta ban inda ya ce a <clears throat> wa ummahatu nisa'ikum kaga wannan surukuta ne iyayen matanku ba za ka aure ta ba domin surukarka ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum ƴaƴan matan ku kaga danganta shi ma wannan saboda surukuta aka hana sannan wa halailu abna'ikum matan ƴaƴan ku kaga wannan surukuta ne alladina min aslabikum ko kaga wannan surukuta ne wa anta jama'u bainal ukhtaini hada ya da kanwa kaga wannan ma surukuta ne sannan a sai kuma bangaren shayarwa wa'annan hudu duk saboda su rukuta Allah ya haramta su sai kuma bangaren shayarwa akai da akwai ummahatukum allati kum ɗaya kenan iyayen da suka shayar da ku akwai akhawatukum min raba ɗan yan uwanku wanda kuka sha nono daya to kaga wannan shi kuma bangaren a bangaren shayarwa kenan to idan ka duba wannan mun kirga guda bakwai Ɓangaren dangantaka mun ƙirga guda biyu ɓangaren shayarwa an samu tara mun ƙirga guda hudu ɓangaren surukuta an samu goma sha uku sannan kafin nan Allah ya ce wala tankihu ma naka aba ukum goma sha hudu kenan sannan ayar da za mu karanta a gaba Allah ya ce wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum an samu goma sha biyar kenan wa'annan su ne mata goma sha biyar da Allah ya ambata a dunkule na haramci a wannan ayoyi guda uku aya ta 22 aya ta 23 aya ta 24 cikin suratul nisa'i wannan a dunkule kenan idan aka ce za a warware a warware a warware to kaga idan ka zo ka ce wa a hurrimat alaikum ummahatukum mahaifiya to kaga zaka karo kaka ta bangaren uba kenan kaga an samu ƙari ɗaya an fara warwarewa kenan in ka ce wa banatukum ƴaƴanku kaga sai ka ce kuma da jikokinku kaga ka hada kayo ƙari ka ƙara warwarewa in ka ce wa akhawatukum ƴan uwanku kaga zaka ƙaro ka ce ƴan uwan nan naku da shakikai ne da li'abbai ne da li'ummai ne in ka ce wa ammatukum sai ka ce to banda gwaggwanninku akwai gwaggwannin iyayenku maza in ka ce wa khalatukum sai ka ce innoninku banda innoninku sai ka ce innonin iyayenku maza in ka ce wa banatul akhi su ma sai ka ce to banatul akhi dan uwanka shakiki li abbi li ummi da dan uwan da kuka sha nono tare wa banatul ukhti ita ma ka ce ukhtu ya li ya li ya al ukhti min ar wa ummahatukum allati arba'anakum iyayenku mata waɗanda suka shayar da ku to nan ma sai ka ce to mahaifiyar ta shayar da mutum to da kakatta ita ma ta shigo ciki wa aka watukun minar raba'a yan uwanku mata wanda kuka sha nono ɗaya da su nan ma sai ka ce yan uwanku mata da kuka sha nono ɗaya da su da duk waɗanda suke da wannan hukunci na cewa yar uwarka ce mace kun sha nono ɗaya da ita to duk wanda ya sha Nonon matar wannan mutumin mijin wannan matan ita ma ta shiga cikin hukuncin yar uwarka wacce kuka sha nono daya kaga abu ya ƙara faɗaɗa kenan ummahatu nisaikum iyayen matanku har da kakanni wa raba'ibukum allati fi hujurikum agolanku har da jikoki min nisaikum allati da kalkin bihinna fa in lam takunu da kalkin bihinna falajuna alaikum wa halailu abnaikum matan ƴaƴanku hadda matan jikoki wa an tajma'u bainal uktaini illa ma qad salafa to kaga uktaini din su ma ko shaqiqai ne ko li abbai ne ko li ummai ne to kaga wannan warwarewa da muka yi din matan da aka ambata sun haramta kaga sun fi talatin amma a ayar in ka kirga za ga goma sha biyar amma idan aka fara warwarewa sai ka samu wurin arba'in to duka wannan ainihin ne fikihu da fahimta na addini wanda dole idan ka ga aya sai kuma ka saurari malaman fiƙihu wace irin fahimta suka yi wannan aya yaya suka yi ainihin fitar da hukunce-hukuncen da ke dunkule a cikin wannan aya da akwai matan da haramcinsu bai zo ba a cikin alkur'ani amma ya zo a hadisi shine mutum ya hada auren mace da innatta ko ya haɗa auren mace da gwaggwanta kaga wannan an raba zumunci amma idan mutum ya auri mata waɗanda suke ‘ya'ya maza ko ya auri mata biyu ya auri ‘yar wa kuma sai ya ga ‘yar ƙani yana so ya auro kaga ya haɗa mata biyu waɗanda dukkansu iyayensu wa da ƙani ne ko kuma ya auri ‘yar ya ya ga ‘yar ƙanwa kuma ya ce yana so ya haɗa ko kuma ya auri abokan wasa a wa'insu wurin wa'insu malamai suna haramta haka saboda su sun kalli wace manufa ce ta sanya aka hana mutum ya auri mace ya auri gwaggwanta ko ya auri a innatta sai aka ce saboda zumunci zai lalace ya hada iyaye ya da uwa kishi sai suka ce to wannan illan yana nan idan ya auri waɗanda suke 'ya'ya maza ko ‘ya'ya mata ko abokan wasa shi ma ya rada zumunci don haka suka haramta al'imam malik a mazhabar malikiya ya ce ba haramun ba ne ba haramun ba ne don mutum yana aure da mace ya auro ‘yar wanta ko ‘yar wan mahaifinta ko ‘yar ƙanwar mahaifinta ko ‘yar yar mahaifiyarta al'imam malik ya ce wannan ba laifi ba ne amma makaruhi ne makaruhi ne saboda ka raba zumunci la'alla idan su mata suna da wani abu guda idan za ka auro wata mace daga nesa kishin na nan amma da sauki amma ranar da mace kana da ita sai ka auro mata ƙawarta ƙawarta ce tana zuwa gidan tana mata kitso su zauna su ta labari tana faɗa mata 'yan sirrinta kasan mata in suka saba to kawai sai dai Allah ya kiyaye kawai shikenan kwatsam sai dai ta ji za ta auro wannan kawarta ta, to sai ta ji cewa kaman ka wurga ta a wutan jahannama ne tunda bata san jahannaman ba to hakan nan inda a ce mutum yana aure da mace zai ce zai auro yar wan babanta ko yar kanwar babanta ko yar yar mahaifiyarta to wannan abu zafin da zai mata Allah kaɗai ya sani kuma ƙarshen ta in ba a yi sa'a ba musamman ɓangaren mata musamman ɓangaren mata idan mutum yana aure da mace kuma ya auro 'yar ƙanwar mamatta ko 'yaryar mamatta to idan aka yi wasa da mamatta ta da yadda ta sai sun fara faɗa saboda sai ta ga cewa ashe ke maciyar amana ce kin ci amana ta wane yana aure da 'yata kina ƙanwata amma kin ɗauki 'yarki kuma kin bashi saboda cin amana ka san mata ba fa amana Allah aka ce ba ta mutum ba hakan nan inda a ce mace ce tana da wa shi shikenan an auri yarta kuma sai mijin yarta ya zo ya ce zai auri yar wanta to sai ta dawo tana cewa wanta ya ci amananta saboda ya ɗauki yashi ya ba mijin yarta kai za ka yi tsammani shi miji wani personal property ne kuma wallahi haka ne a wurin mata su a wurin mata mijinsu personal property ɗinsu ne it's a restricted area wani wuri ne military zone ne keep off idan ka matso to za ka sha bullet to haka su mata haka suka ɗauki miji shi yasa abin akwai zafi wurinsu sosai da sosai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an buga kishi a gidan shi an buga kishi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ma fati biyu ne na kishi da fatin su aisha radiyallahu anha da fatin su zainab radiyallahu anha aisha radiyallahu anha tana da yan group dinta sun hada kai zainab radiyallahu anha tana da yan group dinta sun hada kai saboda sun san yadda annabi ke son zainab su ma suka tare a wurinta wayannan su sanar da annabi ke san Aisha suka tare a wurinta sai a dinga faɗa ɗan wancan group ɗin da ɗan wancan group ɗin wato a cikin abin da ake faɗa na wato tarihi na larabawa wani mutum ne yana da mata sai ya mata kishiya da ya mata kishiya sai ya ba uwar gida baiwa ta dinga mata hidima amarya ma tana da baiwa ta dinga mata hidima to shi kenan sai wata rana aka fito dandali wasa da baiwar uwar gida da baiwa amarya sai baiwa amarya sai ta gaya wa baiwa uwar gida magana ta ce mata hal tastawir rijilani rijilun sahihatun wa rijulun rama zamanu fashullati ta wurga mata ta yada mata zance hal tastawir rijilani rijilin sahihatun wa rijilin rama fi zamanu fashullati ta ce kafafuwa biyu za su iya zama ɗaya da lafiyayyen kafa da kuma shanyayyen kafa ita baiwa amarya tana cewa ita mai gidanta amarya kenan ita ce lafiyayyen kafa ita kuma waccan amayan uwar gida ita ce shanyayyar kafa ta riga ta shanye ta tsufa baiwa amarya ta warga wannan magana sai baiwa uwar gida ta koma gida Fita ta ce uwar gida kin ji kin ji abin da baiwar abokiyar zaman ki ta ce sai ce to babu komai idan kun koma dandali ke ma ga abin da zaki ce mata shikenan da suka koma dandali sai baiwar uwar gida ta cewa baiwa amarya نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي تشي متى نقل haifi حيث شئت من الهوى tace duk ma dai inda ka so ka kai zuciyarka na so ka je ka kai malhubbu illa lil habibi al-awwali ai duk wani so da za a yi koma bayan son farko ne kan manzilin fil ya alafuhu fata to nawa mutum a duniyan nan zai saba da wancan gidan ya tashi ya koma wancan gidan ya zauna a wancan kasan ya koma wata kasar yana wata jihar ya koma wata jihar kan manzilin fil ya alafuhu fata wa haninuhu abadan li awwali manzili amma kullum begen shi ya dawo gidan farko inda aka haife shi nan ne gidansu ta ce to ki je ki ita ma ta yada mata zance shikenan daga lokacin shikenan sai kowa ya shiru kowa ma ya iya magana to mu inda irin wannan kishin matan mu suke da yafi abin nan kafin ka dawo ka tara an hada baitika malam wannan tana fu'ada ka haythu shi'ta min al-hawa mal hubbu illa lil al awwali idan ka dawo washe gari kuma sai ka ji waccan ita ma ta hada sababbin baitika tana cewa hal tasawir rijilani rijilun sahihatun wa rijilun fi zamanu fashullati malam duk sai ka dinga bisu da yan dubu dubu kana dan ki ta maka baiti malam wannan te baiti ta gaya wa wancan ita ma wannan te nata baitikan malam lafiya lau ka samu abin nan an tara da umrul a gidanka ba shi kenan ba malam da labi gatin zubayani duka duk sun tattaru gidanka yafi alheri amma ina amfanin kishi wanda zai kai ga cewa har za a daga hannu wannan kuma ba kishi bane ya zama hauka eh shi kishi wanda ya kamata shine ainihin a nuna gwaninta wurin son mijin da akwai kishin amma sai a nuna ba a san shi ba ba a ma san da shi ba a nuna kwata-kwata in kina so ki more wa mijinki ki nuna cewa ba ki ma san ma ya yi wani auren ba ma waccan tana harkar ta ce ke kina yin naki harkar ne ki nuna mai kauna da kula ki nuna ne so ki nuna ke ko a jikinki kawai shi ke kika sani shi shi shine damuwarki amma daga ranar da za ki zo ki nuna ɓacin rai ko ki nuna fishi to ki sani ba ki da wani uzuri a wurin mutane kowa ya ji yi wani abin da yake ba daidai ba za a ce kishi ne idan kin shekara miliyan kina cewa ba kishi ba ne ba wanda zai yadda da maganinki saboda ke ma san da yake baki san kina yi ba shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da wannan a duk da yake ya halatta a yi ƙarin aure amma sai dai yadda a aure mace a auro mata innarta ba ko gwaggwanta ko mutum yana aure da gwaggo sai ya je ya auro yar wanta ko yar kaninta ko yana aure da inna sai ya je ya auro yar yatta ko yar kanwata to nan wurin kaga kishin nan dai ba za a bari ba amma lalle zumunci zai lalace to shari'a ta kula da ta lura da wannan da wannan ne zai zama mun samu mata goma sha takwas kenan ga na ɗaya a aya ta ashirin da biyu ga guda goma sha hudu a aya ta ashirin da uku sha biyar kenan ga guda ɗaya aya ta ashirin da hudu sha shida kenan ga guda biyu wanda sunna ta magana a kai mun samu sha takwas saura kuma guda biyu wanda su ba su zo ba a ƙur'ani, ba su zo ba a hadisi amma ijma'i ne na malamai shi wannan auren idan ka duba za ka ga a ƙur'ani ba inda aka ce kar a yi idan ka duba a hadisi za ka ga ba inda aka ce kar a yi amma kuma in ka duba wurin malaman fikihu sai ka ga ijma'i ne na malaman fikihu cewa akwai auratayya guda biyu shi kuma haramun ne bil ijma'i ne. mutum bawa ne shi kenan kuma yana da mai gidan shi mace ita ta siye shi yana mata wanki da guga yana mata shara bawanta ne dai ta siye shi a kasuwa to ba ya halatta ta ce mai to bawa na ka aure ni amma kana nan fa a bawa ka aure ni amma kana nan a bawa ba ya halatta wannan ijima'i ne na malamai sai dai ta 'yan tashi. ta ce wane eh, ina so ka aure ni kaga ba zai yiwu kana bawa na ba sannan kuma ka aure ni to zan yanta ka ka aure ni shi kenan sai ta yanta shi idan ta yanta shi kuma ya gudu to Allah ya sauke sai dai Allah ya saka mata amma fa ya yantun eh, sai dai Allah ya saka mata saboda ba zai yiwu ba bawanta ne ta aure shi sannan ta zo ta ce ne mai gida za ni anguwa ko za ni suna ko za ni biki ya ce mata ban yadda ban baki izini ba ta ce to tunda baka yadda na je anguwa ba to ni zan je kasuwa in sai da kai kaga nan wurin kuma yana da daman da zai hana ta sai da kayanta to shi kayanta ne in ya hana ta zuwa anguwa sai da ce za ta kasuwa sai da shi sai da ta sai da bawa kaga al'amari ya kare kuma mata ta sai da miji ba magana to hakan nan abu na biyu mutum shi ma haramun ne ba ya cikin shari'a shari'a ba ta amince ba ya auri baiwar shi tana nan a matsayin baiwa kuma da sunan aure a'a sai dai ɗayan biyu ko dai ya yanta ta ta zama ya sannan ya aure ta idan ya aure ta tana da rabon kwana tana da kuma gado kamar yadda annabi yi wa safiyatu bin tukwayayi idan kuma ba zai iya yanta ta ba to sai dai ya saɗaka da ita in ko ya sadaka da ita ba ta da rabon kwana ba ta da gado amma in dai sunanta baiwa to ba zai taɓa yiwuwa ya zama na mutum yana da baiwa tana da sunanta baiwar shi kuma sunanta matar shi ba a haɗa guda biyu ko mace wannan sunan shi bawanta kuma sunan shi mijinta waɗannan abubuwa guda biyu a shari'ar musulunci shi ma yana cikin aure da shari'a ta haramta da ijma'in malamai kaga wannan shine yake ƙara nuna maka muhimmancin ilimin fikihu domin ka gani ba za ka gani a hadisi ko a aya ba baka san inda hadisin yake ba duk abin da malamai suka yi jima'i a kai da akwai dalili na nassi sai dai ba lalle ba ne ka ga nassin ko ka fahimci nassin ko kuma nassin ya iso gare mu amma ijma'in malamai dalili ne akan cewa akwai nassi to amma ina nassin yake baka san inda yake ba kuma dole ka yadda idan kuma ka saba ka saba wa ijma'i ka zama dan tawaye to innan su ne mata ashirin kenan yadda na faɗa sha shida a ƙur'ani na sha shidan shine wanda ya zo a cikin suratul ahzabi wanda Allah subhanahu ta'ala ya ce wala an zuwa azwajuhum min ba'dihi abadan to shine na sha shida ga guda biyu na hadisi sha takwas ga guda biyu kuma na ijma'i ashirin idan kuma za a rarraba su a yi sharhi a yi sharhi a rarraba a rarraba to waɗanda matan da aka haramta za su kusan arba'in ma kenan idan za a bi su dalla dalla wannan shine game da wannan aya idan muka ƙara komawa kuma karo na biyu muka ƙara nazari kan ayan don wannan aya sai take da hukunce-hukunce masu yawan gaske in za mu ta kai komo a kanta muna kaiwa muna komowa muna ganin wa'in so hukunce-hukunce na fiƙihu to ga dukkan alamu a wannan ranar dai kanta za mu tsaya to mu ƙara komawa mu duba Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku mata waɗanda suka shayar da ku wa aka min ar rada'a da kuma ƴan uwanku mata waɗanda kuka sha nono ɗaya da su idan muka zo nan to za mu zo kan wata mas'ala da ake kira mas'alatul rada'a mas'alan shayarwa akwai hadisai da dama da suka zo akan wannan mas'ala ta shayarwa akwai hadisin Aisha radiyallahu anha wacce ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la harimul masu wal massatan tsotsan nono ɗaya ko tsotsan nono biyu baya haramta ya a auratayya wannan hadisi muslim ya ruwaita shi yasa kaga malam Abubakar Muhammad Gumi a cikin wannan tafsiri na Raddul Azhan sai ya kawo maganan al Shafi'i shafi'i yace wala budda an yakuna Kamsa rada'atin inda shafi'i kama bayyana hulhadi? kaga sai malam ya kawo maganan shafi'i kuma yace yana da dalili domin wannan hadisi ya nuna cewa tsotsan nono ɗaya ko biyu baya haramta auratayya dan yaro ya tsotsi nonon ki so ɗaya ko so biyu bai haramta auratayya tsakanin ki da shi ko kuma tsakanin ainihin shi da 'ya'yanki kaga a mu a matsabar malikiya in ban manta ba a cikin risala a a kitabun nikahi ɗin ko babun nikahi cikin risala akwai inda mai risala yake cewa a wa yahrumu bisauti wal wajuri eh bisauti wal yace ai yaro ma yana haramta ko da shakan nonon yi ta hanci inda zai shaƙi nonon ta hanci kenan ya haramta walwajuri inda a ce za a yi mai tsoron nonon ne nonon ya tsalla cikin makoshin shi shi kenan ya haramta wannan shi ne nassin da mai risala ya kawo cikin kitabun nikahi amma wannan magana da mazhabar malikiya take kai daga yawa daga cikin manyan malamanmu kamar yadda shi abubakar mahmud gumi ya ishara cikin rabdul azahan ainihin ra'ayin malikiya na cewa ɗigon nono ɗaya in ya shiga cikin mutum mata ta haramta a gare shi wannan ra'ayi yana da rauni illa iyaka akwai kuskuren da waɗansu suke yi suna fahimtar wani abu wanda ba shi a malikiya kuma a matsabar malikiya cewa nono ko sha ɗaya mutum ya yi ko tsotso ɗaya ya yi mace ta haramta a gare shi to su kuma kawai sai su ɗauki maganin su batta a haka sun manta da cewa ta haramta a gare shi matukar yaro ne wanda ba a yaye ba shi yasa a mazhabar malikiya kaman yaro ɗan shekara biyu har zuwa shekara biyu da wata shida to shine macen take haramta a gare shi yaron da ba a yaye ba ya kai shekara biyu yana shan nono har zuwa shekara biyu da wata shida yana shan nono idan ya sha nonon mace ta haramta a gare shi a mazhabar malikiya amma idan ya girma fa ya shan nono to wa'in sai ba su fahimci wannan ba sai ka ji ana tambaya mutum yana tambaya cewa menene hukuncin idan ya sha nonon matar shi to wannan wa ya kawo wannan maganan wannan maganan ba ta ba ta babu malamin da ya kawo wannan maganan cewa don mutum ya sha nonon matar shi ta haramta a kan shi wannan rashin fahimta ne ko malikiya da suka yi magana kan a shan nono kaɗan yana haramta ainihin auratayya wannan ana magana wanda bai shekara biyu ba tsanani zuwa shekara biyu da rabi daga cikin hadisan da aka yi magana kan raba'a da akwai wani hadisi shahararren gaske hadisin salim maula abi Haifa, wanda wata rana a sahalatu bintu suhail ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa fa qalat sai ta ce ya rasulullah ta ce ya ma'aikin Allah inna saliman maula abi ta ma'ana fi baitina ta ce ya rasulullah salim bararran bawan mijina abu huzaifa daki ɗaya muke wa qad balaga ma ya bulugul rijal kuma gashi ya girma a watar wayan ma har yayi gemu ma'ana tana nuna wa annabi da akwai wannan yaro salimu shi wannan yaro salimu tun yana ɗan ƙarami mijinta ya zo da shi don haka shi bai san kowa ba a matsayin mahaifin shi sai abu huzaifa bai san kowa ba a matsayin mahaifiyar shi a duniyan nan sai sahalatu binti suhail to an zo da shi tun bai yi wayo ba bai iya magana ba ya taso a wannan gida bai da uba sai abi huzaifa bai da uwa sai sahalatu binti suhail a haka suka rene shi yana taso yana baba mama yana baba mama mutanen gari amma sun san maula ne ba ɗa ba ne wanda aka haifa a wannan gida ana nan ana nan yaro ya taso ya sakankance uwar shi ce bai da wani tunani a kanta to kuma gashi ya taso har yayi gemu yanzu kuma gayi shari'a ta ce kada mutum ya shiga gidan da yake a ainihin ba gidan muharraman shi ba kar ya ga matan da suke ba muharraman shi ba sai wata ce ya rasulullahi yaya zamu yaron nan mun rene shi tun yana karami dan ya amfane mu in shekarun mu sun zo gashi yanzu mun rene shi din ya girma shekaru mu sun zo mana mun yi furfura shi kuma gashi nan karfi ya zo sannan kuma sai shari'a ta ce duk wanda ba muharrami ba kar ya shiga gida to mu ko mun gama kiwon yaron da zai amfane mu mun yi kiwon shi ya taso a matsayin bai san wani uba da uwa ba sai mu sai da aka zo lokacin amfanan shi kenan kuma sai shari'a da ya fita ya bar gidan yaya kenan mu kuma ba mu da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ardu'ihi ki shayar da shi nono ta harumi alaihi to daga nan kin haramta a kan shi kin zama uwar shi kenan shi kenan to wannan nassi da ya zo yawancin malamai ba ta aiki da wannan nassi a wato amma duk lokacin da ka ga malamai sun yi saɓani saɓanin nan yana da fa'ida za ka ga da akwai lokacin da saɓanin zai mana amfani akwai wani malami da naji ana mai tambaya wata mata mijinta yana da ɗan uwa sai ɗan uwan mijin nan nata suka yi hatsari a mota da shi da matar shi da 'ya'yan shi a motan suka yi hatsari duk suka mutu sai yaro kankani yaro karami guda ɗaya ne aka tsamo shi da rai a cikin gawawwaki to yaron nan kuma bi da kowa sai wannan dan uwan baban shi mijin wannan mata mai tambaya yanzu jama'a zai dace dan uwan baban nan nashi ga suna uwa ɗaya uba ɗaya da baban shi kawai sai a ga ya ɗauki yaron nan ɗan shekara biyu uku ya je ya kai shi orphanage gidan marayu ya ce ba zai zauna ne a gida ba ai kaga yaron nan kowa in ya ji haka zai ce amma mutumin nan bai da mutunci dan uwan shi ya rasu da matar shi da ƴaƴan shi duk an rasa su rana ɗaya amma ka rike mai ɗaka ka ka kai shi gidan marayu kaga ai bai kyauta ba don haka sai mijin ya ce to sai ya ɗauko wannan yaron ya zo da shi to ita kuma wannan matan ga yaro an kawo ba matsala tunda yaro ne karami amma abin tambaya nan gaba ai zai taso a gidan idan ya taso a gidan ai nan gaba tafiya na tafiya ai zai zo ya balaga zai girma a gidan kuma sanda zai girma to ga 'ya'yan wannan matan su ma sun girma maza da mata kaga ai shi ba muharramin su bane tunda dan dan uwan baban su ne kaga zai ita ita kanta matan ma ai ba muharramin ta bane tunda matar wan baban shi ne ko kanin baban shi da haka dai halatta ma ya dinga ganin ta ba sai ta tambaya shine sai malamin ya bada fatawa mai mai gamsarwa mai kayatarwa a doktor a ko ustaz doktor Ali Jumaa. tsohon mufti na ƙasar misira na ji yana ba da wannan fatawa wanda ya karantar da mu kuma ya ba mu ijaza amma ya ba mu ijaza khasa ta ilimin hadisi da fiqihu da sauransu wannan malami yake ba da fatawa yake cewa to wannan mata sai a yi aiki da hadisin salim maula abi huzaifa ta shayar da wannan yaron duk da yake ya wuce shekara biyu to ta shayar da shi a nan wurin za a yi amfani da hadisin salim maula abi hudaifa idan ta shayar da shi ya sha nono a tatsan mai nono a kofi ya sha ya ƙoshi. idan ya sha ya ƙoshi, gobe ma sai a ƙara bashi ya sha ya ƙoshi. jibi ma in aka yi so biyar to shi kenan ya haramta a gare ta ya zama ɗanta kamar ita ta haife shi sai ya ta kai komo a cikin gidan 'ya'yan da take da su mata ko da sun girma babu aure a tsakaninsu shi ma kuma ta riga ta zama mahaifiyar shi kenan da haka kenan an warware wannan mushkila ya zauna a gidan kanin baban shi cikin mutunci da karramawa da a kai shi wurin almajirai ko gidan marayu to shi wannan hadisi na salim maula a maula abi huzaifa malikiya ba ta aiki da shi amma a irin wannan hali sai mu ɗauko hadisin mai aiki da shi domin a ce ci rayuwar wannan yaron da ya taso bai da dangi to abin tambaya shi ne menene ake nufi da raba'ul kabir shayar da nonon babba wato kalman kabir a babin raba'a duk yaron da ya cika shekara biyu to sunan shi kabir yana yin shekara biyu ya haura da kwana ɗaya to sunan shi kabir a mazhabar malikiya shekara biyu ne ko da yan watanni in dai bai daina shan nono ba amma in aka yaya yaro a shekara biyu washe gari shekara biyu da kwana ɗaya ya zama kabiya malikiya suka ce in bai daina shan nonon ba ne har shekara biyu da wata shida ana iya kaiwa amma in dai ya daina shan nono a shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi ko shekara ɗaya da wata takwas da zaran ya cika shekara biyu cif cif to sunan shi kabir da an ba shi nono to an yi raba'ul kabir an gane wannan to sai malamai suka ce to shi wannan hadisi na salim maula abi huzaifa da aka shayar da babba ga salimu hagge mu yayi amma aka shayar da shi nono to wannan shayarwan ya za a yi saboda ai ya za a shayar da shi babba da gemun shi kuma ba muharramin ta ba to ai lokacin da zai kama nonon ya tsotsa kafin ya sa kafin ya haɗiye nonon ai ya riga ya taɓa ta kuma ya taɓa haram don ba ta riga ta riga ta haramta ba akan shi kenan ai to yaya za a yi shi ne malamai suka ce yadda za a yi idan har mutum ya kai munzulin da dole sai an yi aiki da hadisin raza'ul kabir to sai dai an tatso mai nonon a kofi al'imam ibn abdulbar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya a cikin littafin shi al wanda ya magana a kan mazabobin malaman fiƙihu sharhin muwadda maliki juz'i na shida shafi na ɗari biyu da da hamsin 255 yace ƙala abu umar haka ba'ul kabir kama da zakaru ata kaman yadda malam ada'u cikin manya-manyan malaman tabi'ai ya ambata raba'ul kabir yuhlabu lahu laban wa yusqahu shine a tatso mai nono ba fa nonon za a bashi ya kafa baki ba dan lokacin da ya zama muharramin ba a'a za a tatso mai ne a bashi ya sha wa amma an turki mahulmar ya yaha. amma a ce matan ta lunkuma mai nonanta kama ta suna ubitufili kamar yadda ake da ɗan ƙaramin yaro fala wannan bai halatta ba da zalika layan yanbaghi inda a halin ilmi domin wannan bai halatta ba a wurin malamai wannan fa tabi'i ne ke faɗan wannan magana su kansu tabi'ai in za su yi magana ta ce malamai sun ce to mu kuma suwa da ba za mu ce malamai sun ce ba in dai su a ɗa'u tabi'ai in za su yi magana sai su ce malamai sun ce to mu fa me za mu ce sai kai yanzu bayan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu sai ya kawo mutane ra'ayi lokacin tabi'ai wanda su sun ga sahabbai in za su yi magana sai su ce malamai sun ce amma kai wanda baka ga kowa ba kawai shi kenan sai ka zo ka dinga cewa kai kuma ka ce malam ya ce wa kada ajma al ulama'u malamai sun yi ijma'i ala taharimi bima yashrabuhu al gulam ar rabi' cewa haramun ne ana haramta yaro da abin da ya sha yaro karami a rabi mai shan nono kenan wanda bai haura shekara biyu ba Milla labinil mar'a cewa yana haramta idan ya sha nonon mace wa illam ya musu min sadiha ko da ba tsotsoye ba ijma'i ne na malamai cewa ko yaro ne karami in aka tatsa mai nonon a kofi aka bashi ya sha to wannan yana haramta shi abin da ya sa ne wannan maganan an samu waɗansu masu ra'ayin zahiriya su kuma suka ce a'a ai wannan raba'u ɗin da aka ce raba'u raba'ul kabir ai in za a shayar da shi dole sai yaron ya zo ya kwanta matar ta kwanta ta ba shi nono ko kuma ta zauna ya zo ya tsugunna gabanta yana shan nono wannan an shikiyanci ne wannan shikiyanci ne wani irin ya zo ta kwanta tana ba shi nono kuma kafin ya haramta a gare ta ni na ji malamin da yake wannan maganar ne a gabana akwai malamin da ya ba da wannan fatawan ban manta ba malamin jami'a ne ya ba da wannan fatawan dakta ne a jami'a ya ba da wannan fatawan a wuraren 2006 ne nake ji ko 2007 da ya ba da wannan fatawa sai da aka kore shi daga jami'a aka dakatar da shi aka disfilin ɗin shi tukunna akan wannan fatawa kasan su ƙasashen larabawa akwai ladaftarwa mu ne nan wurin in ga dama sai ka haɗa tsiyarka in ka gama haɗa tsiyarka kana da uwa a gindin murhu ba abin da za a yi maka amma su malamin nan ya bada fatawa cewa rabaul kabir ya halatta kuma wanda zai sha nonan, ya kafa baki a nonon ta ya sha da aka ji wannan fatawan aka haɗa kwamiti aka kira shi aka ce kai ka ba da wannan fatawan Ya ce eh shi ya bayar aka ce to an dakatar da shi daga jami'a sai an ladabtar da shi tukunna Kuma babban malami ne wanda har din har din na faculty ya taba rikewa ya rike din na faculty amma saboda ya bada fatawa wacce ta saba wa ijma'in malamai jami'an azhar ta dakatar da shi ya rike din na faculty dinmu wato ainihin a college of theology faculty na hadisi amma saboda ya ba da fatawan ta saba wa ijima'i aka kore shi daga jami'a akan mas'ala ta fikihu da ya saba ijima'i saboda akwai tsawatarwa idan daula akwai musulunci duk wannan ɗimuwan da muke ciki kowa ya ba da fatawar da ya ga dama wallahi da an yi maganinta Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu za mu tsaya a nan za mu ƙara dawowa mu ci gaba da tsefewa muna bayani game da wannan aya ta 23 cikin suratul nisa'i abinda mun karanta daidai Allah ya bamu lada kurakuran mu Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum aya ɗaya ta kasa kammaluwa a majalisa daya wannan bayan za a wadatu ba za a wadatu aya aya ta ke fassaruwa malam inda na je na dawo sai na ga wani abu kwaliki malam ba ba ba a